أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina gode wa Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marece kuma wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na alhamis shida ga watan Ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ɗaya ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya. Allah maɗaukaki yana gaya mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها ما لن سعدينا سوى سنن ألا مدوكي ذكر يا فتكر دا باينسا نعمته دنجنة نعمرسا wa amarahum bi dhikriha kuma ya umarce su su tuna ta su ambace ta har yanzu fa qala sai ce kuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah akan ku id kuntum a'da'an yayin da da kun kasance abokan gaban juna yaqtulu ba'dukum ba'dan sashen kuna kisan sashe wa ya'khudhu ba'dukum mala abin? sashen ku na kwace yana ɗauke dukiyar sashen hatta innal ƙabilata har sai da ya zama cewa za ka samu wata ƙabila yu'adi ba'duhum ba'dan ‘ya'yanta suna yaƙar junansu wa ahlal baladi wahidi za ka samu kuma har yanzu mutanen gari ɗaya أسادة يقع بينهم التعادي والاقتتال قابا دجونا لا يقر دينا أو قوة تكاننس وكانوا في شر عظيم سنكسن شيء أشر ببع نجيما وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكم شيء حال لا ربا كافٍ Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ba'athahu Allah yayin da Allah ya aiko shi wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi wajtama'u alal islam suka haɗu haɗin kai sosai akan musulunci wa ta'ala qulubuhum zukatansu suka haɗu alal imani akan imani ka kanu ka shakhsil wahidi to sai suka zama kamar mutum guda kai ka ɗauka mutum ɗaya ne daga an taɓa wani ɓangare nasa to an taɓa sauran ɓangaren ne in wannan ɓangare na jin ciwo to ɗaya ɓangaren ma na jin ciwo min ta'alufi qulubihim saboda haɗuwar zukatan wa muwalati ba'dihim li ba'd da jibintar sashen su ga sashe wannan na san wannan wannan na san alheri ga wannan wannan na neman ya taimaka kofan ma da zai samu ya taimaka wa dan uwansa wani haza qala don haka Allah madauke shi fa allafa baina qulubikum sai ya haɗe a tsakanin zukatanku ya haɗa su suka zama akwai wato daidaituwar ra'ayi da kusancin ra'ayi mun zo bayanin wasu daga cikin fa'idoji za mu ji me ake nufi da wannan kuma kamar da insha Allah na ambata mana jiya za mu ji shi haɗin kan nan a kan me ake son sa za mu magana akan insha Allah fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi iqwana Allah ya haɗa zukatanku kuka waye gari ɗan uwan juna da ni'imar Allah ai bi sababi Allah da ni'imar sai muku wannan ni'imar sa ce siffa daga cikin siffofinsa yi muku ni'ima ya sanya ku ka zama zukatan ku kusa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kun kasance kuna gabar ramin wuta ai qad istahqaytumun nara kun cancanci wuta wa lam yabqa bainakum wa bainaha illa an tamutu ba abin da ya rage tsakaninku da wuta kawai illa mutuwa ce da kun mutu da wuta za ku tafi saboda ba akan la ilaha illallah ake ba a lokacin fatadkhuluha sai ku zo ku shige ta amma fa anqadhakum minha sai Allah ya tsamo da ku shine anqadha ka cire ka tsamo mutum ka cece shi duk da lafazin ceto a Hausa in an ce ceto wani abu ne da duk da ana amfani da shi kuma da wannan ma'ana din mutum yana cikin bala'i ka tsamo shi ka ceto shi ka raba shi da wannan damuwa din shine inqadhi Bimaman manna alaikum min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda baiwar da ya muku na imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ba karama ba ni'ima ce laha min ni'mati a ce kayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi yi كذلك يبين الله لكم آياته kamar haka ne Allah maɗauki ke muku bayanin ayoyinsa ai yuwaddi'uha wa yufassiruha yana bayanin su yana tafsirin su wa yubayyinu lakum al-haqqa min al-batil yana bayyana muku gaskiya ku bambance ta daga bata da kuma ƙarya wal huda min ad-dalal shiriya ku bambance ta daga bata dan me wannan la'allakum tahtadun ko kwa shiryu ku bi hanyar da ya kamata a bi ma'rifatil haqqi wal amali bihi yaya shiryan nan za ta zama sanin gaskiya da aiki da gaskiya wannan shine dama abin da aka gina addinin musulunci akai sanin gaskiya da aiki da gaskiya al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq kuma ibadatan lillahi wattiba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam sai ce wa fi hadihi a wannan aya maya ya dullu an yuhibbu min ibadihi an yadhkuru ni'matahu bi qulubihim wa alsinatihim li yazdadu shukran lahu wa mahabbatan a wannan ayar za mu dau darasin cewa in ji malam sa'idi tana mana nuni akan cewa Allah yana son bayinsa su tuna ni'imar da yayi musu tuni da zuciya tuni ko ambato bato da harshe da zuci a tuna a ambata shi yasa bambancin da tunawar da ambatan ba shi da yawa in ka kulli mahallin ke nuna mana ka tuna da zuci ka ambata da harshe duk da cewa na zucin ma ana za a kira shi zikiri da zuci tunawa ne ko yawa a tuna ni'imar da Allah ya a ambata a zuci a ambata kuma da harshe dan me za a yi wannan liyazdadu shukran lahu dan su ƙara godiya ga Allah wa muhabbatan da kuma soyayya ga Allah wal yazidahum min fadlihi wa ihsani kuma domin Allah ya ƙara musu wani abu na falalarsa da kyautatawarsa wa inna min a'zami ma yuzkaru min ni'amihi kuma lalle yana daga cikin mafi girman abin da za a tuna kuma a ambata da harshe na ni'imomin Allah ni'imata alhidayati ila al-islam ni'imar shiryuwa zuwa ga addinin musulunci kullum mukan ambaci wannan ni'ima cewa kada mutum ya manta ya riƙa gode wa Allah cewa ya a Allah ina godiya da kasa na musulmi babbar kuma godiyar ta zama ba iya da harshe kawai ba a aikace ka gode wa Allah ya sanya ka musulmi kuma a ga halin musulmi a tasarrufinka maganar ka ta zama ta musulmi tunaninka irin na musulmi aikin da za ka aikata da gaɓuɓɓan jikinka su zama na musulmi gaskiya riƙon amana kafin wannan bautar Allah da ikhlasi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattiba'in rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wannan babban ni'ima ce in ka duba ta farko a cikin halittar Allah mutum nawa Allah ya halitta amma ko sun kangare ko sun ɓace ba su ma san inda suka dosa ba Allah bai shirya da su sun zama musulmi ba sai ka duba a cikin kaɗan ɗin nan da Allah ya zaɓa su zama musulmi kana ciki fa Allah bai manta da kai ba Allah baya mantuwa kana cikin musulmi adadin nan da ba su da yawa kuma sannan kana cikin musulmin da suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawo na biyu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wallahi ba karamin baiwa bace akwai wanda yake ganin shi ba ruwansa tunaninsa ya isa ya nuna masa hanyar da zai bi ba ruwansa da alqur'ani ba ruwansa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta biyu ke ni'ima ta uku shine wajtima'i kalimatul muslimin haduwar kalmar musulmi wa adamu tafarruqiha da rashin rarrabuwar kalmar musulmi wannan ba karamin ni'ima bace zan tambaye ku anan kafin mu ci gaba da inda muka tsaya jiya wajen ambatan fa'idojin haɗin kai ka kaddara a rayuwarka a inda kake zaune ko nan garin ne ko wani gari ko ina mutum yake ko duba ƙasar nan tamu da muke zaune muƙaddara inda a ce ƙasan nan tamu gaba ɗaya ra'ayin mu ɗaya ba ra'ayin na abin da ya shafi harkokin yau da kullum ma da tattalin arziki da kuma abin da ya shafi fiƙin ibada da sauransu a ce addinin mu ɗaya a ce duk musulmi ne kuma a ce duk an fahimci musulunci yadda ya kamata aƙida iri ɗaya manhajin fahimtar addini duk iri ɗaya duk kuma ahlus sunna kowa sunna yake bi babu wani mai wata bin wata hanya mara kyau duk muna son juna ba hasada ba gaba ba mai dan Allah zaka iya lissafo ni'imomin da Allah zai mana ta wannan hanyar abubuwa da dama za mu same su sakamakon wannan haɗin kai to amma Allah jarrabe ku da farko al'umma sai ba ɗaya ba tunani ba iri ɗaya ba addini ba iri ɗaya ba kuma sannan a wani zamani da aka ba kowa dama abin da ya ga dama ne komai komai da mutum zai sa ibadarsa ita ce yawo tsirara a ɗin dokar ƙasa ba ta ce a'a ba shi kenan sai a ce je kai ko shi wannan ya isa tashi hankali da bala'i Allah mu ɗauki muke roƙo ya shirye mana da al'umman nan ta. daga cikin abin da zan ƙara ambata mana na fa'idojin haɗin kai akwai abin da ya shafi in aka samu haɗin kai to akwai magani da kuma dakatar da ƙoƙari da maƙiya addinin musulunci suke yi na gwara kanmu ana yi ko ba a yi ana yi za a gwara wannan da wannan a samu wata tafiyar da aka san ba ita ce asalin tafiyar musulunci ba sai a ƙarfafe ta a ita ce makonta a buɗa mata ƙofa taimaka mata maddiyan wa ma'anawiyan da kuɗi da ra'ayi a buɗe musu ƙofa su ta tallan tunaninsu a tsakanin mutane gashi kuma an san ba shi ne addinin daidai ba ba don komai ba sai saboda kawai a samu karo tsakanin masu addinin daidai da su waɗannan fitina ce wannan ko ba fitina ba ce fitina ce idan muka haɗa kai to za mu yi ta fadin wannan marhala ɗin za mu tsallake ta za mu magani ta insha Allah duk mai kokarin ya kawo matsala a tsakaninmu ba zai samu dama ba ka kaddara yanzu da kai ne da ka kuna zaune a gida guda mahaifi ya rasu sai aka samu wani yana kokarin ya ziga ka a tarwatse a ɓata wannan haɗin kai ko ta hanyar ya baka wani abin duniya ko wani matsayi ko makamancinsa ko a baka wata kulawa ta musamman su kuma sauran musamman ake ba sai zama cewa an zo a ta faɗa da juna yanzu idan da a ce kanku a ɗaya ke sai ya zo ya kawo maka wannan tayin sai ka ce a ni ba zan cuci gidanmu ba me yasa an kuma ta mun karanta wani abu lokacin da muka yi karatun sira lokacin yakin ahzab yadda aka yi mun tattauna akan wani abu da ake kira at al khamis kun tuno ya tabulu khams hmm? the fifth column ko lalla kun manta nan muka yi yadda duk yaƙi ba a samun cin nasaras bil galibi sai an yi amfani da fifth column shine a tabulu khamis ma'ana ‘yan cikin gida sai na waje amfani da su, wani na ambata jiya, ko? to idan aka bar irin waɗannan abubuwa suka faru to za a wargaje kuma za a rasa maslaha amma idan har aka haɗa kai to duk tayin da wani zai kawo maka ta waje domin ai ka ga kaza ka ga kaza dama ba za a biyo maka direct ba za a nuna hanyar da kake bi ita ce daidai sai a dan zuga ka sai to sauran ba su gane ba har yanzu muna ta kokari su gane sun ki fahimta da kaza za su yi irin naka da yafi yanzu kai yanzu gashi nan kana zaman ka sai a ci tilama ma kasa sai ka ji son ka ake yi daga ka gamsu da wannan kuma sai ka ka jiyo kana faɗa da ƴan uwanka ai ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza sai a jawo ana faɗa to idan musulmi suka haɗa kai sun toshe ƙofar wanda ba musulmi ba su ƙara raba kansu akwai tahqiqul baraka Allah madauki ya sanya albarka a cikin haɗuwar kai ita kanta haɗin kai akwai albarka a cikinta ba hadithi da manzo sallallahu alaihi wasallama inda isnadin sa da'ifi amma an masa hukuncin hasan ne li ghairihi saboda ya zo ta wasu turuk din cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka goyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ce masa muna ci ba ma koshi sai sai ya ce musu kuna ci ɗaya ne ko kuna haɗa kai wajen ci suke ce ɗaya da ɗaya suke ci kowa yana cin nasa sai ce ku ci tare ku ambaci sunan Allah yubarak lakum fihi ku ci abincin ku tare kuma kowa ya ambaci sunan Allah to Allah zai sanya muku albarka malamai suka ce wannan dalili ne akan a rika daurewa ana cin abinci tare mahanga ta ƙari akan wannan shine a hango fa'idar ashe haɗin kai ana samun albarka a cikinsa in an samu a abinci fama baluka fi dini fama baluka fi da'awati fama baluka fi al'amalin khairiyya in an samu a abinci wanda yake al'ada ce to ina ga a ce haɗin kai an same shi a addini haɗin kai an same shi a bin sunna haɗin kai an same shi a da'awa haɗin kai an same shi a wajen karantar da mutane tsari iri ɗaya tunani iri ɗaya an zo an haɗa ƙarfi wuri guda mun fahimci abu don haka akwai ni'ima da albarka da Allah ke sawa mutane idan sun haɗa kansu na bakwai daga cikin waɗannan fa'idoji akwai tarbu shaitani wa ighabatuhu korar shaidan da angiza shi da fusata shi duk inda al'umma suka haɗa kansu to suna fusata shaidan yana jin zafi hankalinsa na dugunzuma zuma ya rasa yadda zai yi domin babban abin da yake so a duniya shine sai ɗan adam ya ɓalɓalce ya lalace ya raba kansa ba shi ba Allah kuma ba shi ba 'yan uwansa a hanyar Allah to idan kuka haɗa kanku kun samu hanyar da kun hana waccan dama ta ɗan kun kore shi kuma kun ɓata masa rai kun fusata shi zan kawo mana wasu misalai yanzu akan yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin su suka yi ƙoƙari wajen haɗin kai da manufa mai kyau kuma ba su bari al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wargaje ba shi yasa a kullum muka tashi zancen al'umma wadda take a za a kalle ta a yi koyi abin koyi a zamani kuna cewa role model ko al'ummar da take role model ga sauran al'ummomi ita ce al'ummar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake su daga maganar bin san zuciyarsu san wato sama da addini addini shine a gaban su in wani abu ya biyo na irin abin da zai gwada wannan to suna fifita harkar addini da zaman lafiya da kyautatawa akan abin da ya shafi wato son zuciyarsu mu ɗau misali da sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala in ku manta ba mun wannan maganar a darasin minhajus sunna lokacin da yan tawaye suka zo za su kashe shi me ya faru an shigo an ba shi shawarwari da yawa daga cikin sahabbai an samu wanda suka zo suka ce ba su izini su yaƙi waɗannan yan tawaye sun zagaye garin madina sun shigo ciki ƙofa kawai suke so su samu dama su zo su kashe na Uthman Abdullahi ibn Umar ya shigo wurinsa kafin nan su Abu Hurairah sun shigo Abu Hurairah ya zo radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sayyidina Uthman ya bashi izini ya je ayyaki ba za su bari a zo a kashe shi suna zaune ba sayyidina Uthman ya ce in ka kashe me zai faru in ka kashe mutum ɗaya ita in ka kashe mutum ɗaya fa kamar ka kashe al'umma ne ita ni ban yadda da ka kashe kowa a ka saboda ni ba <clears throat> ka je ka zauna Abdullahi ibn Umar ya shigo da Abdullahi ibn Umar ya shigo ya samu Sayyidina Uthman ya tambaye shi na ga al mudira ibn al-Akhnas ya shigo gare ka ya baka shawara wace shawara ya baka al mudira ibn al-Akhnas shawarar da ya ba Sayyidina Uthman ita ce ka ga mutanen nan kai ne ba sa son shugabancinka don haka ka sauka daga shugabancin sai ka bar musu za su kyale ka don kar su kashe ka to shi ne sai abdullahi ibn umar ya ce wannan ita ce shawarar da ya ba kai ce i eh. sai ce tuni shawara ta ba wannan ba ce idan har sun kashe ka to kuma ba za su bar sauran mutane ba yace idan ka yi tanazulin ma babarin ka za su ba za su kashe ka ina gaya maka wannan abu yanzu da za ka ce musu ka sauka daga khalifanci to duk da haka za su kashe ka kuma sannan muna tsoron ka sunnanta mana wata sunna ita ce duk lokacin da al'umma ba sa son shugabanninta ko al'umma suka taru akan shugabanta ba sa so su zo su yi masa juyin mulki su ce ya sauka ya sauka in aka yi wannan to zai zama sunna a cikin al'umma sai a ce idan ba ga sayyidina usman ba ai ya zo kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da mutane suka matsa masa sauka yake ba haka kuma ku fito mu shiga cikin gari mu yi zanga zanga mu je kofar gidan shugaba a ce lalle ya sauka zai zama sunna ko ba zai zama sunna ba zamanin sahabbai zamani ne na abin koyi da haka abdullahi bin umar yace sam ban goyi bayan wannan shawarar ba za ka sauka ba in ka ce ba za a yi yaƙi ba kana da haƙƙi cewa a tsaya iya kanka shi ne tsaya iya wannan kuma da suka go iya shi ɗin suka kashe ba su kashe kowa ba saboda sai da ya fito ya ce duk wanda ya yarda cewa akwai da'a da bai'a a wuyansa dangane da ni ni shugabansa ne ne mun da'a ya yi mun mubaya a matsayin shugaba to na haramta masa ya fito ya yaƙi a dalili ya koma ya zauna ya aje makaminsa sai da ya faɗi wannan maganar sannan sahabbai suka haƙura suka koma gefe abin da ya faru kuma ya faru inda a ce an yi yaƙin nan to da shi ne yaƙi da farko ko ba haka ba kuma sannan da ya sauka kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa da an sunanta mutane mummunan abu abu na uku har yanzu da wannan juyin mulki har yanzu ya ci nasarar waɗancan mutane sun samu kuma abin da suke so bayan juyin mulkin sun suka koma suka yi shugabanci dole kuma shi ma an samu matsala juyin mulki kowa ya ta yinsa su suka fara yi amma ba su ci nasara ba saboda ba a samu nasarar da suka samu ita ce gusar da sayyidina Uthman shi kadai amma babu wani tsari da gudanar ba hannunsu abin ya dawo ba hannun mafifici bayan sayyidina Uthman a hannunsa abin ya faɗa shi ne sayyidina Ali idan da biyu mulki ne na irin yan wa waɗanda wanda da misali zamu ga ana yi a zamukan da zamunan da suka zo baya me zai faru in aka tura sai su ɗauko daga cikin irin su su sa kuma ba haka ake ba don haka ya jama'a duk abin da zai kai ga tashin hankali da damuwa shi sa sahabbai suke san a kauce masa a guje masa misali na biyu abdullahi bin ukai shi ma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya nutsu yana faɗin wata magana yake cewa ba zan taɓa taimakawa a zubda jinin wani shugaba ba bayan Usman sai aka tambaye shi ya aba ma'abad awa kunta a'anta ala damihi dama kai ka taimaka ne a cikin waɗanda suka kashe Usman? sai ce a'a abin da nake nufi in saki baki na ana yi da shi ana faɗin laifukansa a cikin jama'a shi ma taimako ne akan a zo a yaƙe shi yace ba zan sake yin wannan abin a zo a zauna ana cewa bai kyauta ba bai yi kaza ba yayi kaza shine ya sabbaba kaza domin wannan zancen ba shi ne ya tashi har ya zama abin da ya zama aka kai shi garuruwa har yan tawayen suka zo to abin da yake faɗa ne ya sa bakinsa irin wannan hirar an gane laifin Uthman akan gudanar da mulki wannan abun kuma aka kacancana shi aka gutsitsira shi aka yada shi har aka samu ƴan tawancen suka samu dama suka zo suka yi abin da suka Allah sa kuna gane wannan abu na uku misali daga a cikin irin wannan har yanzu babban misali na sayyidina Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala kun san abin da ne lokacin da rikici ya auku a zamanin aliyu radiyallahu ta'ala anhu mahaifinsa da kuma mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu aka yi yaƙe yaƙe aka zubda jini duk akan mene akan harka ta khalifanci ta kai ga maganar khalifanci duk da farkonta maganar jinin Uthman da magana jinin Uthman ta faru amma saboda matsalolin suna da alaka da khalifanci tunda wani bangare ya ƙi mu baya'a kun ta koma tana da alaka da magana khalifanci shine dalilin zaman sa zaman ta ta khalifanci da abu ya kai abu me sayyidina Hassan ya samu ya jagoranci rundunar da ta mu'awiya ba za ta iya tinkarar ta ba a wancan lokaci bayan an yi wasu yaƙi-yaƙi lokacin da aka masa mubaya a matsayin khalifa bayan khawarijawa sun kashe mahaifinsa aliyu radiyallahu ta'ala an al'umma sun goya masa baya amma sai ya zo ya yi tunani ya yanke shawarar cewa da a je a ci gaba da zub jinin al'umma irin wannan to ni na haƙura da wannan shugabancin na bari mu'awiyan ya zo ya ci gaba da jagoranci an yi wannan ko ba a yi ba dan me ya yi wannan matakin yanzu ka duba ka a zamanin irin namu yadda mutum ya kan kasa yin haƙuri da wani matsayi nasa matsayin da ba wani abin alheri ake samu a kansa alherin duniya da la'ira sai bala'i da ɗorawa kai nauyi na al'umma amma mutum ya zai taba da a kai bai damu a da jinin kowa ba bai damu wani ya mutu ba ba abin da ya dame shi bal wani ma da kansa zai sa a kashe wani saboda kawai shi a kyale shi ya ci gaba da mulki ba dan Allah madaki ya jarrabu mutane ma da cewa mulki yana da wata iyaka ba yan shekaru ne kuma sai an sake misali irin wannan wanda ake yanzu shi kansa wani lamari ne da Allah madaki ya sa abu irin wannan ba dan haka ba sai a danna mutane a yi ta kisa duk wanda ya matso a yi ta kisa a irin wannan yanayi da muke ciki muna roƙon Allah maɗauki ya tsame al'umma daga bala'o'i irin wannan Allah ya ba mu hankali da san al'umma ta zauna lafiya wallahi harkar mulki harkar mulki bata kai abin da za ta sa ka zama kai ne sababin al'umma wani ya mutu ba ya kamata a yi ƙoƙari a dage a riƙa cijewa a riƙa ganin girman ran ɗan adam ran ɗan adam ba abin wasa ba ne shi yasa al-Imam al-Ajuri ya faɗi wata magana da ya yaba wa sayyidina Uthman ah, sayyidina al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala an akanta zan so mu karanta wannan maganar saboda alhinin da ke cikinta al-Imam al-Ajuri yake faɗi dangane da Hasan wannan matakin da Hasan ya ɗauka yake cewa unguru rahimakumullah ku yi dubi ku gani ya ku bayan Allah wa mayyizu ku bambance fi'l al-hasan aikin da wannan al-hasan yayi al-karim ibn al-karim akhi al-karim ابن فاطمة الزهراء مؤجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي الحسن دان أيو دان كريمي مي كرمتي كما دان مي كرمتي sannan kuma ɗan uwan mai karimci kuma ɗan fatimatu az-zahra tsokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku duba irin wannan karimci da yayi allazi qad hawa jami'a sharaf inda ana zancen daukaka ta duniya da wani matsayi da dan adam zai samu a duniya wanda matsayi ne Hassan bai samu ba Husaini bai samu ba Fatima ba ta samu ba aka ce maka kakanka shine Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ne ko ga matsayi akwai wani ɗan adam da ya samu matsayi irin wannan duk ɗan adam inda ba wannan matsayin ba dangane da matsayi na duniya nake faɗa a duniyance in ka kalle shi to babu wanda ya kai wannan jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta haife shi to kuma wannan mulki yake nema wannan mulki ne zai kai shi irin wannan matsayi kun bai jiran zancen zan mana dan zan dan tsaya a nan in tuno mana wata magana da muka taɓa yi a darasin minhaji sunna akan Husaini radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai tafi Iraki daga cikin shawarar da Abdullahi ibn Umar ya gaya masa yace kar ka je mutanen nan mayaudara ne yadda suka kashe babanka haka za su kashe ka mutanen Iraki yan shi'a yace kada ka je yadda suka kashe babanka haka za su kashe ka yace masa wannan abun ku gode wa Allah ku ahli baiti da Allah madaukaki ya dauke muku fitina ina ce a duniya dan adam me yake nema ne yana da tabbacin fashi dan aljanna yana da tabbacin aljanna to mutum yana da tabbacin aljanna ya zo yana kokowa da 'yan duniya akan duniya ne fahimci wannan abu me sanya ya samu duniya wanda shi akan mulki zai faɗa me za ka ja da shi akan duniya kana da kyakkyawan ashuwara daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rabu da wannan abu har yace ai rahamar Allah ce ma da Allah ya dauke ta akan ku shugabancin nan da aka dauke shi daga kanku ya zama cewa ba ku ne shugabanni ba domin daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ah, binnan ku kula da ahli baiti udhakkirukumullah ahli baiti ina tuna muku Allah dangane da ahlul baiti malamai sun tabbata cewa dalili ne akan cewa ahlul baiti ba su ne shugabanni ba da su ne shugabanni su za a ce su kula da wasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake ku kula da ahlul baiti ma'ana kar a zalunce su a ba su haƙƙin su a girmama su kuma wannan shine sahabbai suka yi sayyidina abubakar babu mutumin da ya girmama ahlul baiti irin da kansa har ya faɗa yace wallahi in sadar da zumuncin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mun muhimmanci da in sadar da nawa zumuncin na ƴan uwana shi yasa yake girmama Hassan da Husaini da Fatima duk akan wato wannan daraja da Allah madauki ya ba su ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi bin Umar yake ga Husaini yake cewa da Allah ya dauke muku shugabancin nan rahama ce a gare ku ina ce idan mutum aka ce yana shugabanci me zai samu a cikin shugabanci wannan ne mulki na duniya a ce kai ne shugaba to sai mene babban abin da za ka ƙara wa kanka fa shine tsawon hisabin da za a yi maka ran kiyama idan wanda ba yanzu misali kai wanda kake sauraron karatu ba shugaba ba ran tashin alkiyama ka zo da la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ikhlasinka da mutaba'a ka zo da zunubanka can da can ka ɗan wannan ka ɗana wannan ka ɗana wannan Allah maɗauki ya kalle ka kayi kaza kayi kaza ya Allah nayi Allah gafarta min a ce an gafarta ma wuce ka shiga aljanna ba haƙƙin kowa a kanka baka cuci kowa ba baka saci kuɗin kowa ba baka kashe kowa ba babu jinin kowa a wuyanka wannan ya fi ma daɗi ko ka zo kai ta faɗa a kan ka zama shugaban al'umma kai sa a kashe wani ka sa a saci kuɗin al'umma ka hau ɗin kai kuma ka saci kai wannan kai wannan kai wannan ran kiyama kuma a zo a tsaye da kai duk wani haƙƙi na ɗan adam Allah ba zai bashi ba sai an fito da shi daga ka. Wani ne fi sauƙi to yanzu abinda ibn umar ya hango musu shine sai ke cewa ran tashin alƙiyama yanzu ka misalta a zo da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Hassan ga Hussein kafin su baban su Ali radiyallahu ta'ala an su zo su wuce salin alim asasu a aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi musu ko kuwa sun yi shugabancin mulki a zuwa tsaye da su a ƙarƙashin mulkin ku an kashe wani me za ku yi bayani a lokacin mulkin ku ko ba su suka yi ba in mutum yana shugabanci an kashe wani a zamaninsa sai ya ba da jawabi yanzu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa su wuce su shiga aljanna da wannan sigar ya fi musu koko a mugansu ana tsaye su ne musu wancan tambayoyi Wani ne fi su wuce don haka shi ya sa harkar mulki ba harka ce da za a zo a ta faɗa a kanta ba kuma duk mutum da yake da zazzurfan hankali abin da zai yi shi ne ya ɗauke ta sannu sannu kar ka bari saboda wannan harka ta mulki ko a ce da bakinka an kashe wani ko ka ba da izini ko kai ka ba da umarni a kashe wani ko haka kawai a zo a haukan al'umma a jiwo wani ciwo a yi fitina haka kawai saboda wani ya samu mulki kai a matsayinka na saurayi kar ka bari wani ya amfani da kai a wannan abu duk mutumin da yake da hankali duk wani saurayi kada ya sake bari akan irin waɗannan harkoki a yi amfani da shi kawai ka zo kai ta hankoro a titi sai wani sai wani bar zancen cewa ba za a yi ma komai ba a je an maka kuma sai me an ɗora maka alhaki in ba na ne kai wani ya ce ka je kai wani wani abu in ka je kai ba za a ce alhaki a kansa yake ba kai balagan ne yana kanka kuma yana kansa haka ba za ka fita a gaban Allah ba haka kawai a ci amfani da kai kamar bal ya kamata samari su zama masu hankali ba ruwanku da wannan harkar tsakaninka da ita in sha'awar zaɓe kake ka je ka yi ra'ayinka naka ba ruwanka da ka je ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ko a yi amfani da kai yau ka shiga wannan a zagi wannan a zagi wannan wannan ɓata lokaci da kuma duk wanda ya taɓa hannu wani akan wannan Allah madaukaki zai tsaye da shi nan kiyama kuma sai an fidda haƙƙin mutane a kansa Allah so don haka muka ga misali irin waɗannan abubuwa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ajuri ya ci gaba da cewa lamma nazara yayin da shi al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu yayi dubi ila annahu la yatimmu mulkun min mulki dunya illa bi talafi al-anfusi da ya duba ya ga cewa mulkin nan fa ba zai kankama ba sai an zub da jini mulki kuma na duniya ba zai kankama ba ba zai samu kalifancin nan ya zauna daren ba har sai an zub da jini wa zahabi dini addini ya tafi ba iya magana zub da jinin ba a zub da jini addini ya tafi wa fitnatun mutawatira da kuma fitina wata na bin wata yau fitina gobe fitina jibi fitina wa umurin تتخوف أواقبها من Alal المسلمين da kuma al'amuran da ake tsoron uquba su ko sakamakonsu akan musulmi yayin da ya ga wannan sana dinahu wa irbahu Zai kiyaye ya tsare addininsa da mutuncinsa wa sana ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kuma kiyaye ya tsare al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibba bulugha ma lahu fihi hazzun min umuri duniya. bai so a ce ya isa ya kai ga ya samu abin da yana da rabo hakikatan a ciki ba wa kad kana lidalika ahlan kuma ma ya cancanta am ya cancanci ya shugabanci alhasan ya cancanta ya shugabanci amma ya haƙura rabansa ne kuma ya cancanta kuma an masa mubaya'a amma duk da haka sai fifita zaman lafiyar al'umma akan wannan maslahar tasa shi sa ya haƙura yace fatara kadhalika ba'da al-maqdirati minhu sai bar wannan abu bayan ya samu iko da a ce bai samu iko ba ya haƙura wani zai ce tsoro ne amma ya samu iko an masa mubaya'a shine khalifa bayan babansa wata shida ya haƙura yace wannan abu da maimakon a ci gaba da zub da jini shi ya haƙura fataraka ba'da al-maqdirati minhu ala dalika bayan ku gashi yana da iko akan wannan abu tanzihan min lidinihi saboda ya tsarkake addininsa wannan tsarkakewa ne ga addininsa wa li salahi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ya tabbatar da zaman lafiya da gyaruwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li sharafihi kuma saboda darajarsa shi sharifi ne wa kaifa la yakunu dalika malam ajuri yake cewa yaya ko haka ba za ta faru daga wannan babban bawan Allah ba wato alhasan wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama alhali ko mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce inna ibni hada ya kalle shi wata rana yana karami sayyidina hasan yana karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube shi yace inna ibni hada dan nan nawa da kuke gani sayyidun shugaba ne to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shugaba hmm? ko ya samu na duniya ko bai samu ba kuma me me da mishi me baya buƙatar har wasu mutane su zo su kafa wata aqida akan wannan su kafirta sahabbai su yi menene su yi menene abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba haka ya kalli abun ba kuma su ma sahabban ba da wannan kallon suka kalli ahlul baiti ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah azza wa jalla yuslihu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin lalle Allah maɗaukaki zai yi sulhu bihi da shi da shi ma'ana ta hanyarsa bi sababihi saboda dalilinsa za a yi sulhu tsakanin fi'atayn azimatayn min A sai kun faɗa min me ya bai sai wal kuffar ba manzon Allah sama ya tabbatar da waɗanda suka yi yaƙin nan gefen Aliyu da gefen Muawiya dukkan su musulmi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo ya ce wani daga cikin wannan gefen kafiri ne to ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah sa kun gane wannan zance don haka wannan misalai ne da aka same su daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna muhimmancin haɗin kan al'umma akan bin son zuciya da kuma samun rabo na duniya to yanzu abin da son ta dalilin mu bi shi da ɗan sauri sauri wannan kafin yau kafin nan misali na hudu ya kamata mu ji shi shi ma dai shi ma misali ne mai muhimmanci Abdullahi bin Mas'ud <coughs> kun san wane ne Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu lokacin da aka je aikin haji zamanin sayyidina Uthman sayyidina Uthman da aka zo sallar Amina duk wanda ya je haji ya san cewa in an zo Mina zaman da ake Amina salloli kowace ana yin ta akan ta babu jam'i Mina nake faɗa banda arfa arfa ne ake jam'in azhar da al'asar tun da shi zaman sa'o'i ake amma Amina kwana ake ran takwas ga wata haka nan an gama tsawafi ran goma ga wata an sake dawowa zama a gida to a wannan lokaci sai aka lura sayyidina Uthman kamar da Abdullahi bin Mas'ud yake faɗi yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amina raka'a biyu nayi sallah a bayan sayyidina Abubakar raka'a biyu nayi sallah a bayan sayyidina Umar raka'a biyu amina nayi sallah a bayan sayyidina Uthman raka'a biyu a farkon khalifancinsa sannan sai wata rana wata shekara sai muka ga sayyidina Uthman ya cika sallah maimakon ya raka'a biyu sai raka'a uku Abdurrahman bin Auf ya same shi ne masa magana yace ya haka manzo Allah sallallahu alaihi ba haka ya tabe mana raka'a biyu yayi haka Abubakar haka Umar yanzu kuma ga shi kai ga abin da muka samu a wurinka na Uthman yace i da haka yake yi amma yanzu da ya zo maka wannan shekarar ya yi aure sai yake ganin cewa shi mazauni ne a maka sai ya tawilin abin a maganar mu tafiya ce tunda yana tare da iyalinsa zai cika sallah fahimtarsa ce haka sannan kuma dalilinsa na biyu a wannan shekarar an samu mutanen yaman su kuma mutanen yaman sun zo wasu daga cikinsu suna da wata fahimta baƙuwa suna ɗaukar cewa salloli gaba ɗayansu duk sallah a musulunci raka biyu ake to yace dan ya nuna musu ba haka bane ya raka a hudu saboda in aka rabu a anan la'alla ba za su sake haduwa ba alal aƙalla su ne khalifa ya taɓa yin raka a hudu sai su je su to yaya muka ga an yi raka a hudu sai a ce to ai dama ashe ku kuka kuskure ku tambayi wasu sahabban za su biya muku dama salloli a hurhudu ake akwai kuma masu raka a biyu in a halin tafiya ne kuma ana raka a biyu wannan tawili ne ga Uthman ko ba tawili ne to lokacin Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf bai san wannan bai masa i'tirabi sannan sai abun ya zo sai eh, abun ya zo ga Ibn Mas'ud yake cewa dan me za a yi irin wannan abu a yi sai je shi ma ya magana da sayyidina Uthman da yaji wannan bayani kawai sai gashi sai ya koma yana bin sayyidina Uthman a raka'a hudu shi shi ibnu Mas'ud har sai aka saki tambayar sa aka yi kai ka yarda cewa raka'a biyu ya kamata a yi amma kuma yanzu ka zo ka bi Uthman a raka'a hudu sai ce al-khilafu shar al-khilafu mene shar yace saboda saɓani sharri ne saɓani sharri ne musamman saɓani ga wanda shugaba ne a wurinsa ake ganin abin yi kar a nuna masa wani abu na tashin hankali ko na rikici ko a nuna masa bai iya addini ba a ja a hankali a nuna masa ai kuma ta ba daga cikin sahabbai waɗanda sukan shiga su wanda ake wanda zamanin sayyidina Uthman ake cewa me yasa kuke barin Uthman ba ku masa nasiha suke cewa idan za mu masa nasiha sai mun zo mun gaya muku Mun yi masa mu da shi to irin waɗannan abubuwa din, shugaban al'umma yana da irin wannan haƙƙi mu Allah madauki ne ya jarrabe mu a wani zamani yanzu an zo zamanin da aka kakaba mana wannan abin da ake cewa demokradiyya dole sai an yi shi kuma mutane suka fahimci cewa wai abin da ake nufi da shi shi ne a ta cin mutuncin mutane jiya shiga rediyo ya ta tona asiri wani ma wane ne ai uwarsa ma ba uwarsa ba ne kaza da kaza da kaza da ya shege ne asali asalin uwarsa ma daga kasa kaza ta zo haka kawai ba don komai ba sai saboda wannan maganar matsayin na duniya mutum mai karfafi ya abin da Allah maɗauki zai tsaye da shirin kiyama ai masa azaba haƙƙin ɗan adam fa Allah baya barin sa haka kawai ya wuce haƙƙin Allah shine da sauƙi za a bar shi amma duk wanda ya ci haƙƙin ɗan adam to sai an rama masa ran tashin alƙiyama ko a ɗauki ayyukan da ka aikata na alheri duk a bashi sannan mutum ya zauna ba komai kuma a jefa shi wuta ya jama'a wallahi maganar haɗin kan al'umma tana da muhimmanci duk abin da zai jawo tashin hankali wajibi ne al'umma su nisance shi kuma su yaƙe shi to haɗin kai da nake faɗa wanne iri ne ake nema a wurin musulmi akwai haɗin kai na a zauna lafiya irin wannan ne ke bada misali a zauna lafiya kar a bari tashin hankali ya auku a kai da zub da jini wannan wajibi mutane su haɗa kai a irin wannan yanayi ana haɗin kai na a zauna lafiya tsakanin musulmi da wanda ma ba musulmi ba za a iya zama a tattauna za a iya hilfu manzo Allah sallallahu alaihi ya halarci hilful fudul a zamaninsa kuma har yake faɗin cewa da za a kira shi irin wannan abun bayan musulunci to da zai je wa irin wannan abun bayan musulunci ma'ana bayan al'umma tana musulunci da za a kira shi zuwa ga azo a tattauna irin zaman da za a yi zaman lafiya tsakanin al'ummomi yace zai halatta haka babu matsala musulmi ya haɗa kai da a zauna lafiya ko da tattaunawa da za a yi za ta haɗu a zauna da musulmi da kirista da biyu ne musulmi kuma kowane irin aƙida ne da shi zaman a zauna lafiya unguwa ɗaya zaman a zauna lafiya a gari ɗaya duk ba addini bai hana wannan abu ba an fahimci wannan abu amma zaman in yadda da addinin ka daidai ne kai ma ka yadda da addini na daidai ne bayan kuma mun saba to ne shine Allah ba zai yadda da wannan nan can ba mun fahimci abu yau addinin da yake daidai to shine daidai abun Allah addinin da yake kan qur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zo in haɗa kai da kai dan muna son mu zauna lafiya ko kuma muna son wani abu ni sai in yi mudahana da addini mudahana shine yana da bambanci da abin da kike al-mudara mudahana ita ce ka bada addini dan ka samu duniya mudara kuma shine ka ba da duniya don ka samu addini kana zaune da mutum yana yin abin da ba daidai ba sai kana yi hikima kana bi a hankali don ka samu kofar da za ka yi masa nasiha wannan shi ake ce mu tu, ba shi da laifi hikima ce mudahana kuma mutum yana laifin kana jin daɗi ma kana taya shi baka ce masa ba kyau ba wani shi ne mudahana to addini ta a bangaren abin da ya shafa aqida babu mudahana kada ka bari ka sai da aqidar ka aqida ta daidai ita kaɗai za ka bi ba za a zo a ce to yau mu haɗu a gidan wani ai addini irin nasa gobe kuma shi ma zo gidanmu a addini irin wannan ya zama biki musulunci ba haka yake ka tsaya kullum siffar ka guda ɗaya ce qur'ani kake bi hadisan manzo Allah sunna kake bi duk abin da yake ba sunna ba karka bi shi amma a ce ku zauna lafiya kar ka zagi wancan ɗin kar ka kafurta shi a matsayinsa na aini in ku darasi kake yi abu kaza kafirci ne abu kaza kafirci ne karatu ya biyo ta kansa shi ma dole a faɗe shi in Allah mulki ke ce abu kaza kafirci ne za ka faɗa hukunci na Allah ne ba naka bane amma kai ka ga dama ka fidda wani daga addini ko ka ce masa dan bid'a ko kafiri kar ka daukan mawakanka wannan abun ba daidai bane malamai su suke tsaye da mutum su yi masa hukunci in ainihinsa ne a ce alhaji wani malam wani na unguwa kaza wannan mun sabance akan wannan akwai dokoki da ka'idoji da kafurta mutane ba a yi don haka dole ka zauna lafiya da kowanne ya saba maka aƙida ku zauna lafiya da shi amma ku haɗu ku addini iri ɗaya wannan karka yi sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan a samu ittihadul masdar masdarul talaqqi أقول أهل السنة منين مصدر التلقي كتاب أي كتاب من الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ده سنة من الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أدقوا الدين إن من يتشيكما ينا دنازة مصدر إن دبان تنزي أدقوا الدين تكتعاء ni wannan ba nawa bane ni nawa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wani yace imamin sa shi ya halicci sama da ƙasa wani yace shehunsa shi ne halicci kaza da kaza da kaza ka ce wannan bana cikin wannan harkar ni ina cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in an dubu da Qur'ani shi za a gani addinin manzon Allah sallallahu wanda yake cikin Bukhari da Muslim wanda an hakaito mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi tasa ba ta wani malami ba ba ta wani dangin annabi ba sallallahu alaihi wasallam a'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din shi muke bi shi Allah ya hada mu da shi in ba mu bi shi ba shiga wuta ce in muka bi shi kuma shiga aljanna to in ka fahimci wannan abu sai ka zauna da kowa lafiya kuma babu zancen wani ya ja ka kai wani addinin daban kuma ta haɗin kai ana buƙatar sa har yanzu za mu ƙara wannan magana ba sai mun sake dawa kanta ba haɗin kai har yanzu kada wasu suna tsammanin ma'anar haɗin kai shine irin wannan zancen na haɗa baki a zo a zauna da Allah kada kowa ya sake cewa wani ba laifi ba a'a in aka yi haka gaskiya ba a ce mu kawo addinin Allah ba yau ba za a zo a ce haɗin kai ma'anarsa shi ne kowa ya shiru kada a ce aƙida kaza ba kyau manzo Allah ba zai yarda da wannan ba da yana dare saboda ba haka yi ba abin da za a ce ne da Allah kowa ya rika bin hanya mai kyau wajen gyara dan uwansa kuma da mun muna da wannan karantarwa ko ud'u ila sabili rabbika bi mene bi shatmi bi sabbi la bi hikmati wal mu'izati al hasanati wajadilhum bima billati hi ahsan wannan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin alqur'ani kuma a aikace haka ya koya mana Da haka babu zagi ba cin mutunci ba kafarta kowa amma a faɗi cewa aƙida kaza ba kyau wannan in ba a yi haka ba an cuci addinin Allah amma zancen za a zauna kuma a haɗa kai a zauna lafiya a gari duk a shirye ake Allah sa an fahimci wannan abu don haka a fahimci inda haɗin kai yake inda ake neman sa da kuma ma'anoni wanda malami suka bayar akwai maganganu masu yawa akan wannan amma tunda bamu da isasshen lokacin da za a sake buɗaɗawa za mu bar shi haka za mu ɗora akan aya ta gaban Allah mu ya kai mu gobe da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara tabbatar da mu a hanya ta daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك